Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban littafin mai suna Ummu Kulsum na marubuciya safiya Tulkiram. Mai sauraro idan baka manta ba a shirin da ya gabata mun kwana ne inda ya buɗe baki da niyyar magana hayaniyar yaran da ta tunkaro su ta mamaye wajen hayaniyar ta ja hankalinsu ya ɗaga kai yana duban yaran da suka taso na saurayi a gaba kaga da wanda aka yi shirin bata nan Allah ya dubo irin maraici da girman biyayyarta ga mahaifiyarta ya musanya mata tun da kai din muna kyautata maka zaton alkhairi a hankali ya daga idansa yana duban shine wannan saurayin da ka kubutar da ita daga hannunsa me ya alakar su ya samu kansa da tambayar kawo ado sanda ya ga awwalin ya shiga cikin gidan bayan badaru dan yakumba indo ya kora gayyar ɗan dan kanin babanta ne kuma ba haka suka so ba don ko a yau auren takartum ya mutu sai sun san yadda suka yi suka liƙa mata shi ya faɗa cike da takaici a nan ne muka tsaya ku biyo mu domin jin ci gaban wannan labari shiru ya ɗan sake giftawa sai ya sake maimaita tambayarsa yaro ɗan ina ne kai kansa ya ɗan sadda ƙasa yana tunanin yadda zai yi wa mutumin da ke a karkara irin wannan bayanin mahaifinsa ni ɗan garin azare jihar bauchi ne amma kuma a kano nake zaune a nan na taso to to masha allah to ta yaya yaro za mu iya samun ka kenan shiru ya sake biyo baya kafin ya samu abin fada unguwar makwarari duk wanda ka tambaya gidan malam nura zai kai ka kana cewa malam nura kana neman samir ko saraki zai kawo ka inda nake samir saraki to to to kenan babu damuwa ya fada yana jin gamsuwa a ransa bayan ya hada wannan bayanin da kuma bayanin da malam ahmadu ya masa a tsetse kan cewa su aka turo suka yi ginin makarantar da ake bukata yau haka kawai yake jin wata gamsuwa da natsuwa kan yaron ya san unguwar da ya faɗa ɗin yakan shiga cikin gari kuma yana da aboki ma unguwar da ke zuwa sari wajensu duk ƙarshen wata na kayan hatsi to malam samiru ban ji naka batun da ka zo da shi ba shiru ya ɗanyi yana jin dukkan wani bayani da ƙudurin nasa da ya zo da shi yana guduwa gami da bin iska tamkar bayanin da kawu ado ya masa ya warware komai daki-daki ne sai ya ji nauyin mutumin a yadda kamalarsa take da irin roƙon da ya dinga masa da fatan alkhairi yanzu shi kuma ya buɗe baki ya ce ya zo sakin ɗiyarsa ne muryar malam ahmadu ta ratsa tsakiyar tunaninsa ta tsinka zaren tun yaushe kuka iso malam muhammadu kada dai a ce ɗaukar yarinyar nan kuka zo yi aka bar ku anan kallon takaici kawu ado yake bin malam ahmadu da shi shi sam bai damu da sanin komai akan yaron ba sai kokarin cusa masa yarinyar yake kamar yar tsintuwa ba diyar cikinsa ba malam amadu ni a gani na daukar yarinyar nan yana da bukatar natsuwa ko kuwa duban su yayi wace natsuwa kuma ba zai wuce ku ce siyayyar kaya ba yo ku ba su kuɗin kayan mana sa yi siyayyar su su siya abin da ransu ke so ka bar yaro ya ɗauki matarsa daga baya ma je mu ga waje a sannan inda ya lura da kyau wani kallo samir ke bin sa da shi ya yadda ya amince ya kuma imanin lallai yarinyar ba ta yi sa'a da kuma dacen uba ba ya san tsab zai bata ran kamulin mutum mutumin da ya shaida musu suna kawu ado don haka ya shiga maganar kawu ina ga abarta din kamar yadda ka ce idan na je gida na dawo sai na zo na ɗauke ta murmushin takaici kawu ado ya saki babu komai malam samir bari a musu magana ku tafi ɗan allah ya tsare hanya ya ba ku zaman lafiya kafin ya dire wannan kalaman ma tuni malam ahmad ya yi ciki ransa a ɓace yana mitar ana shiga gonarsa shi da iyalansa amma ana musu shishigi ya san komai yana iya faruwa a cikin gidan don haka da murmushi saman fuskarsa ya miƙe ina zuwa ku yi haƙuri don allah bari a fito da ita kun san sha'anin mata kada su je su bata muku lokaci a hankali amiru ya gyada wuyansa da yake ji kamar an sauke masa guduma ya yi alamartu ya bi kawo amadu da kallo sanda ya shiga cikin gidan yana saba babban rigarsa sai da ya shiga ya maido dubansa ga samir magana yake son masa amma wanzuwar badaru a wajen ya hana shi magana ba shi kuma da tabbacin ko yaƙinin baya jin turanci ko ƙanƙani bare ya juya harshe saboda ya gan shi fes da shi fiye da yanayin sauran samarin ƙauyen ya san kuwa ba zai rasa karatu a tattare da shi ba sai shiru ya su gaba da su kwane musu lokacin amir cike da mamakin samir din da ya ruguza duk wani abu da ya ce masa zai aiwatar kuma ko so ɗaya bai kalle shi ba bare ya yi masa nuni kan ya taso su keɓe su yi magana kafin a kai ga fitowa da yarinya tana daga ɗakinsu amma sallama guda ɗaya tak ta mahaifinsu ta haifar mata da wata mummunar faduwar gaba da ta hana ta zama sai ta miƙe tsaye ta tsaya sanda ta ji yana maganarsa gaba gadi a tsakar gida ke zuwaira ku shirya yarinyar nan mijinta yana waje yana jiranta za su tafi ku yi hanzari maza ku hanzarta a hankali ta daga kai ta duba mijin nata tana jin yadda zallar rashin adalcinsa ya kai mata ko ina ma rayuwarta ba zai sauya ba babu abin da zai sauya shi sai dai ta sani cewa ta roƙi Allah ko ma me zai shigo rayuwar kaltum ɗin ya zo mata da sauƙi da babu wanda ya zata a cikinsu. Da ke fa nake magana, ku hanzarta da Allah kada ku bar mutane suna jiran ku. Daga haka ya juya hankalinsa kwance ya nufa cikin ɗakinsa. tsamta miƙe daga durƙusan da ta yo gaban murhu tana shirya itace saboda girkin da take son ta ɗora musu. Sakamakon yadda kaltum ɗin gaba ɗaya ta koma ba ta iya tunanin komai. Mayafinta da ke kan igiya ta janyo ta sanya sannan ta kutsa kai ta fito ainihin babbar tsakar gidansu tana niyyar zarcewa zuwa waje tanimu dan makotansu da ya fito daga sashen inna laure ya fito yau wata nemu leƙa daga wajen kofar gida idan ka ga bakin fuska ka ce musu ana son magana da mijin kaltum ta ce da yaran na ma san shi ai ogan ginin makarantar mai tafasa ne ya amsa mata sai ta dafa kansa yauwa yi maza ka kira min shi ya cilla kuwa da gudu ya yi waje yayin da ya barta da juya maganar tasa in haka ne kenan yana nufin ubangidan gidan ne ya aka har ya je ya karɓi auren kaltum da hannunsa da kuma amincewarsa tambayar da ta tsaya mata kenan a rai ɗan jim samir ya yi yana juya kiran da aka masa daga cikin gidan yana kuma jinjina kalmar mijin kaltum da aka kira shi da shi sai ya ji kamar shi kansa ya yi masa nauyi kwarai sai kuma ya miƙe yana zira takalmansa cikin tafiya ta nutsuwa ya kutsa kai cikin soron yana kallon zaizayayyar katangar gidan yana sake girmama ubangiji da ya yi mabambanta hakanan ya bambanta ma cikin rayuwa wadata samu da kuma jin daɗi tun da ya doso soron ta zuba mashi idanu a fakaice tabbas shi ɗin ne duk da gani ɗaya tak ta taɓa yi masa amma ta shaida shi duk wani karatu irin na hankali nazari da kuma lissafi da ya kamata ka yi akan mutum ta yi namijin kokarin yi akan sa kafin ya cin mata a zahiri bata ga wata siffa ta tawaya ko siffar da za ta nuna maka cewa akwai wani matsala dangane da ɗabi'a da kuma halayyar mutum ba duk da kuwa cewa ba wai ta san shi ne sani na ɗabi'a da halayya ba to amma kuma da ta ɗauko wannan nazarin ta hada da labarai da Bilal yake basu a lokacin da yake raye dangane da halayya da ɗabi'unsa sai ta ji wani sashe na zuciyarta yana mata sanyi da haske. Duk da dai ta hangi tarin tazara da kuma bambanci a tsakaninsu. Ta kasa jin nutsuwar cewa shi da kansa ya zaɓi ɗiyar takartum. Ba za ta bari ta yaudari kanta ba, wannan sam bai yi zubi ko siffar irin mutanensu ba. Akwai alamun tazara da bambancin duniyar rayuwa a tsakaninsu. shiru ne ya ratsa tsakaninsu bayan gaisuwar da ta girma umma ta tattara dukkan kalaman bakinta sayan ta motsa cikin yanayi na nutsuwa irin na uwa duk da cewa babu wanda ya gaya min ko muka yi maganar da shi amma zuciyata ta kasa yarda da gasgata ko kuma gamsuwa akan cewa kai ne da kanka ka zaɓi kaltum a matsayin matar da zaka aura bambancin yanayi da kuma yadda aka ba da tallanta ko in ce sadakarta ya gaya min haka zuciyata ta fi gaya min cewa ka karɓi auren kaltum ne saboda wala Allah tausayi taimako ko kuma wani abu da ya shafi hakan to ko ma me ni dai zan roƙe ka ko da ka auri kaltum ne don ka nesanta ta da rayuwarmu zuwa wani lokaci zan gode maka akalla za ta samu wani sukuni na takaitaccen lokaci da muka gaza samar mata zan kuma roƙi alfarmarka akan ka riƙe min ita amana ka kula min da rayuwarta na yi yaƙini da kuma imani da Allah tun da har na roƙe shi na kuma nemi zaɓinsa to ba shakka abin da ya aiwatar a yanzu akan kaltum daidai ne kuma ina saka ran alkhairi ne ga rayuwarta ban damu ba koma daga ina kake koma daga ina ka fito na san cewa ubangiji bai yi koma meye ba domin wofantar da addu'ata ba alkawarin allah ne cewa bawansa ba zai taɓa ɗaga hannunsa ya roƙe shi ba shi kuma ya dawo masa da hannayensa haka ba tare da ya amsa masa ba ko a kusa ko a nesa ka je da kaltum amma bisa ruko na amana kowanne gefe idan ya juya sai ya ji ya kasa amayar musu da dalilin zuwansa bai zo don ya tafi da diyarsa ba ya zo ne saboda ya warware igiyar da ta daura a kanta dalilin amiru amirin da shi kansa ya aiwatar da komai bisa wasa wasan da ya yi kama da ganganci sak a hankali umma ta yaye labulen ɗakin zuwa sannan ta jima da su tsaye fuskar da ta yi sharkaf da hawaye ta makale jikin bango sai ka ce mai sirrin tsaga shi ta wuce ciki tun umma ba bata so ba ita ta isa gare ta a sukwane ta fada jikinta umammu sai kuma ta kasa furta komai cikin wata irin dakiya ta ce ya isa a ko ina kike Allah yana tare da ke hakanan kina tare da addu'a ta da izinin ubangiji da ta daga kai ta kalli umman tata sai dakiyar umma ta bata tsoro da mamaki ta bi ta da kallo sanin take isa inda take tara kayan sawarta ta fara hada mata waje ɗaya ummanmu ba mu sallama da habiba ta faɗa hawaye yana sulmiyo mata in dai da rai da rabo wata rana za ku gana kalaman umman da suka zo mata kenan suka kuma fi mata kama da kalaman wanda kike sallamar bankwana ya zuwa kiyama idan ana yi idanunta kyar bisa ga mahaifinta sanda yake sallama ta zuwa ga hannun bakuwar fuska da bata taba koda magagin cewa wata alaƙa za ta haɗa su ba riƙe da ƙullin kayanta da su ta haɗa mata mu je ko ta tsinkayi baƙuwar murya tana ba ta umarni a gare ta sai ta daga jiƙaƙƙun idanuwanta ta dube shi ta sauke a hankali ta maida ga bigiran da mahaifinta yawan zu a shi zu wayan yake babu kowa ta sake duban hanyar da umanta ta rakota ita ma babu kowa sai takun sawayenta sai ta sake dubansa karo na biyu karo na biyun da zuciyarta ta buga mata da wani irin ƙarfi saboda yadda ta ga fuskarsa a tsoke cike da wani irin kwarjini da bata taba katarin ganinsa a fuskar wani ba a hankali ta fara daga kafafunta tana jefa su zuwa gaba da tana fatan daga sun da take yi ya yi daidai da sunan tafiya za su tura ta zuwa gaba kamar yadda ya bukata yana iya ji da ganin sanda suka zarta ta a tafiya shi dai amiru aka kira da sunan mijinta ta ya kama hannunsa da alama magana yake so sai dai bata damu da jin me suke tattaunawa ba idanunta sun fi hango mata zaizayayyen gidansu da ummanta ke cikin ɗakinta tana kuka saraki wai me kake shirin aikatawa ne a you in your sense amiru da ya riko samir a ruɗe ya furta yana duban ƙwayar idan samir ɗin hannunsa ya zame daga cikin na amir yana dubansa shi ma so kake na ce ba zan karɓe ta ba so kake na ce musu na sake ta so kake na gaya wa wannan raunanniyar uwar cewa na saki diyarta kwana ɗaya tal da ɗaura mata aure wannan uwar da ta karɓi dukkan ƙaddarar auren diyarta ga wanda bata san ainihin ko shi waye ba ko kuma so kake na gaya wa wannan dattijan kawun cewa na saki yar yar uwarsa aurenta baya nufin komai hakanan ba zai so ya komai ba duk da haka duk da haka ta yaya za ka fuskanci dadi prof ka gaya masa an ɗaura maka aure ba tare da sani ko yardarsa ba ƙaramin murmushi da iyakarsa leɓe ya sake don shi kansa ya san murmushin bai kai ƙasan zuciyarsa ba shi da kansa yake gina tunanin abubuwan tashin hankalin da za su biyo baya ya kuma yi musu fenti da su fito a raɗau kamar gaske ciki kuwa har da sake taɓarɓarewar soyayya da fahimtar juna da yake tattali wanda ta yi karanci tsakaninsa da mahaifinsa sakamakon bambance-bambance na abubuwa masu yawa a tsakaninsu wani saɓanin ma baya sanin ainihin abin da ya haifar musu da shi yakan zo ne haka siddan a waɗansu lokutan kada ka damu abin da zan gaya masa just wait and see what will happen kanshi amiru ya dafe me yasa ne cousin maka wannan matsala why gajeren murmushi ya sake fidda bawa baya wuce kaddararsa dama kaddarar ta wuce ita ce amsar da ya bashi kafin Amir ya juya zuwa bigiran da kaltum ta wanzu a kai tana biye da su har yanzu fuskarta shafe da hawaye da ƙananan majina tana bayan mu ne fasaraki ba za ta ɓata ba ya amsa masa a gajarce shiru ne ya zamar musu babban ɗan rakiya har suka riski motocinsu guda biyu da ke dakon jiran dawowarsu dawowarsa tunda ta ga sun nufi motar ta fara takawa a hankali cikin tsoro da fargaba mamaki kuma ya maye gurbin su gaba ɗaya sani ta ga amiru ya buɗe murfin motar ya shiga shi ma samir ɗin ya buɗe baya ɗayan ɓangaren da niyyar shiga sai ta ga ya fasa ya waiwaya yana dubanta zuwa sannan ta tsaya cak makale da kayanta tana ƙare musu kallo zo ki shiga yi maganar yana buɗe murfin ɗaya motar da tafi kusa da shi sannan ya sake mai da dubansa ga bakar fuskarta wadda tsabar tashin hankali game da kuka ya ƙara mata shainin ga kuma hasken rana da ke dukan fuskarta kanta ta girgiza alamun a'a don tana jin cewa ko da sama da ƙasa za su haɗe ba za ta yarda ta shiga wannan abar da ta ji suna kira da suna mota ba asali ma wajen gudu take nema mutanen da bata taɓa ganin su suna yawo da ko keke ba a karkarar tasu amma su suka buɗe wannan abar mai suna mota za su shiga to shin wai ma ina suka samo ta ki shiga mu tafi lokaci yana ƙure mana ya faɗa wannan karan yana ɗan ɗaga murya da ƙarfi ta girgiza masa kanta don ta fuskanci kamar bai fahimci na ɗazu ba amirin wanda yake kallonta duk abin da ke faruwa tamiru yana kuma ƙoƙarin ɓoye dariyarsa kasancewarsa ma'abocin dariya ko da yaushe ya leƙo da kansa ta windo sanda ya ga ta fara takawa da baya da baya alamun barin wajen to masu sauraro ku biyo mu domin jin ya wannan tafiya nasu zai kasance